Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan ci kuma karshe a wannan rana ta Laraba da fatan an yi cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu waɗanda suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau bayan su kuma akwai shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan zan kawo muku shirin nan na kissoshin rayuwa bayan ko muna tafe da shirin nan na shiryar alkur'ani wanda shi zamu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke ɗauke da su idan har da sauran lokaci za mu duba su daga cikin kanan labarai sai mu yi bankwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu wariya assalamu alaikum yau laraba 1 ga watan yuni shekara ta 2022 wanda ya daidai da 2 ga watan zulkaida na shekara ta 1443 hijira kamariya masu wariya kun san cewa shekaru 229 su gabata rana irin ta yau wato 1 ga watan yuni shekara ta 1793 aka kafa gwamnatin kwamitin ceto a kasar faransa a lokacin juyin johali wanda aka yi mulkin kama karya na kisan kiyashi na tsawon shekara guda da motsi bayan kisan da aka yi wa sarki lewis a ranar 21 ga watan janairu shekara ta 1793 rikicin gida ya barke a faransa tsakanin magada gwamnati da karshe dai an kama 'yan adawa da dama wasu kuma suka gudu bayan haka kwamitin ceton kasa wanda robert perry ke jagoranta ya maye dukkanin madafin iko a ƙasar faransa mulkin kwamitin dai an yi masa kirari da mulkin ta'addanci da zubar da jini inda a lokacin an kama mutane sama da dubu ɗari uku an kuma kashe wasu sama da dubu goma sha bakwai a faransa saboda dalilai na siyasa an soke hakkin ɗaukar ƙara kuma dukkanin hukunce-hukuncen kotuna su ne na ƙarshe lokacin da aka yanke su kuma sun tabbata kotunan birnin paris sun zartar da hukuncin kisa sau dubu ɗaya da ɗari uku a cikin wata guda kuma 'yan sanda suna yankewa mutane kawuna kusan arba'in kowace rana a sassa daban-daban na birnin paris to sai dai wannan yanayi bai umma ba domin kuwa bayan shekara ɗaya da rabi an yi wa robert sperry tawaye kuma da ƙarshe dai aka kawo ƙarshen ikonsa da kwamitin da yake jagoranta an kuma kama shi aka kashe shi a ranar 28 ga watan yuli na shekara ta 1794 da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 362 su suka gabata a ranar irin ta yau wato 1 ga watan yuni na shekara ta 1660 wata kotu a kasar amurka ta rataye mary berit dare wata mai wa'azin kirsanci a amurka saboda dalilai na addini wasu yankuna na amurka sun kafa doka ta hana shigar kiristoci masu aƙidar kishantar malaman kirsanci na nahiyar turai waɗanda suka yi imanin cewa bai kamata coci ta zama mallakin wani limamin kirista ba ya kamata a bar kofa a buɗe ga duk masu ilimi waɗanda suke buƙatar su riƙa yin wa'azi daidai da mahangarsu da kuma abin da suka fahimta akan addini maimakon shugaba na coci ya zama shi kaɗai ne yake jagorantar coci kuma yake faɗin abin da ya ga dama sannan kuma shine tsakanin mutane da Allah bisa aƙidar majami'u na ƙasashen turai George Fox shine wanda ya asasa wannan mahanga a Ingila bayan da malaman addinin kirsa suka shigaltu da yaƙe-yaƙe a nahiyar Turai a tsakanin ƙarni na goma sha shida zuwa ƙarni na goma sha bakwai wasu yankunan amurka sun yaƙi wannan mahanga kuma sun rika zartar da hukuncin kisa akan duk wanda aka samu da wannan aƙida mary barry dare tana daga cikin waɗanda suka shahara da wannan aƙida a amurka kuma ta shiga takon saƙa da wasu masu adawa da hakan da ƙarshe dai kotu ta yanke mata hukuncin kisa kuma aka kashe ta ta hanyar rataye ta a ranar 1 ga watan yuni shekara ta 1660 jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma a shirinmu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Toma Dalla in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga mahimman kanan labaran. Iran ta soki kasashen Faransa da kuma Jamus kan tsoma baki a batun kame jiragen ruwan dakon mai na kasar Girka. Shugaban kungiyar tarayyar Afirka a wannan karo zai ziyarci kasar Rasha a wani mataki na karfafawa shirin tattaunawa ta kawo ƙarshen rikicin Rasha da kuma Ukraine. majalisar ɗinkin duniya ta yi maraba da soke hukuncin kisa a jamhuriyar afirka ta tsakiya to yanzu ga cikakkun labaran iran ta yi kakkausar suka ga kalaman da ta danganta da marasa hujja da nuna bangaranci na kasashen faransa da kuma jamus dangane da kame wasu jiragen ruwan dakon mai na girka guda biyu da iran ɗin ta yi da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran sa'id katib zade. ya ce irin wannan shiga sharo ba shanu da kasashen na faransa da kuma jamus ke yi abin allah wadai ne duba da cewa babu wani abu da suka ce a lokacin da kasar ta girka bisa umarnin amurka ta kwace wasu jiragen ruwan na dakon mai na iran hatib zade ya bayyana cewa jiragen ruwan na girka sun keta dokokin zirga-zirga ne na ruwa kuma shari'a na aikinta irin wannan bakin da bai dace ba a cikin tsarin shari'a na ƙasarmu ba zai taimaka wajen warware matsalolin ba in ji shi kasashen na jamus da kuma faransa dai ta hanyar ma'aikatun harkokin wajensu sun yi allah wadai da kame jiragen dakon mai na ƙasar girka da iran din ta yi da cewa ya saba wa dokokin kasa da kasa tare da yin kira ga iran da ta gaggauta sakin jiragen shugaba Macky Sall na Senegal kana kuma shugaban kungiyar tarar Afirka a wannan karo zai ziyarci kasar Rasha a wannan Alhamis yayin ziyarar tasa mustasal zai kasance tare da shugaban kwamitin kungiyar tarar afirka musa faki muhammad a watan da ya gabata ne yayin ganawa da shugaban gwamnatin jamus a birnin dakar shugaban na senegal ya bayyana cewa zai ziyarci kasashen rasha da kuma ukraine a wani mataki na karfafa wa shirin tattaunawa ta kawo karshen rikicin kasashen da tuni ya fara tasiri ga nahiyar afirka ko da yake ba a bayyana takamaimai iran da zai ziyarci ukraine ba amma a watan jiya shugaba volodymyr zelensky na ukraine ya nemi tattaunawa da shugabannin kasashen afirka to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran kasashen rasha da kuma bahrain sun da bukatar warware rikicin kasar siriya ta hanyar siyasa da diplomasiya ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya ce kasarsa da bahrain suna da ra'ayi ɗaya akan bukatar samar da mafita ta fuskar siyasa da diplomasiya a matsayin hanya ɗaya tilo da za a iya daidaita rikicin ƙasar Siriya a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da takwaransa na Bahrain Abdullatif bin Rashid al a Manama. Lavrov ya bayyana cewa ƙasashen biyu suna da matsaya guda wajen warware rikicin ƙasar Siriya ta hanyar siyasa. Babban jami'in diplomasiyar na Rasha ya ce wani tattauna rikicin Siriya da kuma buƙatar bin hanyar siyasa da aiwatar da ƙudiri mai lamba 2254 na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya lavrov ya jaddada cewa rasha da bahrain su ma suna da matsaya guda kan buƙatar maido da ƙasar syria cikin ƙungiyar ƙasashen larabawa ƙungiyar larabawa dai ta dakatar da syria mamba a cikinta a watan nuwamba na shekarar 2011 saboda zargin gwamnatin damascus da murkushe masu zanga-zangar adawa da ita hukumar kare hakkin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta yi maraba da watsi da dokar hukuncin kisa a jamhuriyar afirka ta tsakiya babbar jami'ar kare hakkin dan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta yi maraba da matakin majalisar dokokin jamhuriyar afirka ta tsakiya wajen soke dokar hukuncin kisa a ƙasar mai fama da tashe-tashen hankula jami'ar michelle bachelet ta yi ba tare da karfafawa gwiwa ga shugaban ƙasar faustin arshang tuadera da ya saka hannu akan sabuwar ayar dokar karo na ƙarshe da aka zarta da hukuncin kisa a ƙasar tun shekarar 1981 fiye da shekaru 40 da suka gabata ita dai jamhuriyar afirka tsakiya ta kasance ƙasa ta 24 na ƙasashen afirka da suka yi watsi da dokokin hukuncin kisa a duniya baki ɗaya kimanin ƙasashe 170 suka yi watsi da dokokin hukuncin kisa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. ban da aka saurari labaran duniya sai sauran shirye-shiryen da zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka shafi nahiyar mata ta afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan radio hausa voh to yau shirin na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan cika shekaru hamsin da tara da kafa kungiyar hada kan kasashen afirka oau da ta zamo kungiyar tarar afirka a wannan babi na biyu kuma na karshe za mu duba wasu daga cikin mahimman ababe da wannan kungiya ta cimma har zuwa lokacin da ta koma au wato kungiyar tarar afirka da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin To kamar da aka ji yau muna mai da hankali ne kan cika shekaru 59 da kafa kungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka oau da ta zamo kungiyar tarar afirka au a wannan babi na biyu kuma na ƙarshe za mu duba wasu daga cikin muhimman ababe da wannan kungiya ta cimmawa har zuwa lokacin da ta zamo kungiyar au wato tarayyar afirka mu tuna muku cewa a ranar 25 ga watan mayun shekara ta 1963 ne shugabannin nahiyar suka gana a habasha inda suka kafa kungiyar ta haɗa kan ƙasashen afirka oau wanda ke nufin cewa a bana an cika shekaru 59 da kafuwar kungiyar da ta zamo kungiyar tarar afirka kuma kamar yadda muka alkawarta za mu zakulo wasu daga cikin mahimman ababe da wannan kungiya ta cimma a wancan lokacin da mun haɗa kanmu afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka To da farko dai za a iya rike cewa kungiyar ta haɗa kan ƙasashen Afirka ta taka gagarumin rawa wajen ganin cewa an kafa bankin raya ƙasashen nahiyar na ADB ko kuma BAD bankin da yi matukar taimakawa ƙasashen nahiyar domin aiwatar da manya-manyan ayyuka irin su hanyoyi gadoji madatsar ruwa wutar lantarki sadarwa bayar da rance ga ƙasashe kamfanoni masu zaman kansu da dai sauransu. duk da cewa tun a ranar 4 ga watan Ogista na shekara ta 1963 ne kasashe 23 waɗanda suka samu inci a nahiyar ta Afirka suka sanya hannu kan daftarin kafa wannan banki to amma sai a ranar 10 ga watan Satumba na shekara ta 1964 ne yarjejeniyar ta soma aiki tare da ɗor alhakin gaggauta buɗe bankin a wuyan hukumar tattalin arziki ta afirka wace take a ƙarƙashin ƙungiyar shekaru biyu bayan haka wato shekara ta 1966 an buɗe wannan banki a birnin abidjan na ƙasar cote d'ivoire sai dai wani ƙarin bayani a nan shine sakamakon yakin basasar da ya barke a ƙasar ivory coast a shekara ta 2002 an ɗauke harkwatar bankin zuwa birnin tunis na ƙasar tunisia saboda dalilai na tsaro domin cima burin da ya sa aka kafa shi haka ya sa a ƙarshen sharuɗansa na samun bashi ko kuma kulla wata mu'amala da shi kamar saka jari da dai sauransu abubuwa ne da suka keɓanta ga ƙasashen nahiyar kaiwa har zuwa shekara ta 1982 lokacin da bankin ya bayar da dama ga wasu ƙasashe ko kuma kamfanoni na wajen afirka zamar kulla mu'amala ko kuma mallakar hannayen jari a cikinsa ba wai a nahiyar afirka ba kawai hatta ma a sauran ɓangarori na duniya ana bayyana wannan banki a matsayin ɗaya daga cikin bankunan da suka samu manyan nasarori a cikin shekarun da suka biyo bayan kafashi domin gaggauta samar da ci gaba da kuma tsawaka gudanar da wasu ayyuka a cikin kasashen nahiyar ta afirka baki ɗaya wannan ƙungiya ta oau ko kuma oea ta kafa waɗannan hukumomi tare da kuma shata wa kowace daga cikinsu irin ayyukan da suka rataya wuyanta kuma daidai ƙwarewarta daga cikinsu dai akwai hukumar ayyukan sadarwa sai kuma hukumar aikewa da sakonni ta gidan waya akwai kuma kamfanin rancin labaran afirka akwai hukumar haɗin gwiwa ta gidajen rediyo da talabijin na afirka sai kuma hukumar kula da layin dogo ta afirka akwai kuma hukumar hulɗa da ƙungiyoyin ma'aikatan ƙwadugo na afirka sai kuma majalisar koli ta bunƙasa wasannin motsa jiki ta afirka afirka mutum ne yantacce hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da fari da baki ne ji ko na Kowace daga cikin waɗannan hukumomi kamar da yadda sunanta ya nuna an ɗora mata alhakin bunƙasa wannan fannin ne domin ya kasance mai ƙarko mai haɓaka a gaggauce da kuma amfanin al'ummomin ƙasashen nahiyar baki ɗaya. To amma ko baya ga waɗannan hukumomi masu cin gashin kansu ƙungiyar na da wasu hukumomi a ta waɗanda ke sanya ido kan abubuwa kamar tattalin arziki kasuwanci musayar al'adu bunƙasa ilimi da dai sauransu har ila yau akwai kwamitoci na wucin gadi da kuma na dindindin da taron ƙungiyar ke kafawa domin warware rikici ko tafiyar da waɗansu ayyuka da suka shafi ƙasashe mambobinta ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka ta kasance mai ƙoƙarin samar da haɗin kai da kuma warware rikici a tsakanin kasashe ta duk da cewa a wasu lokuta ana zargin kungiyar da nuna gazawa wajen warware irin waɗannan rikice-rikice har ma wasu kasashe daga wajen nahiyar suna shigowa domin tsawon bakin su a wasu lokuta kuwa kungiyar tana aikewa da dakaru a ƙarshen ta ta musamman don shiga tsakani gudanar da ayyukan wanzu da zaman lafiya da tsaro ko kuma bayar da kariya ga fararen hula a ƙasashe daban-daban na nahiyar runduna ta farko da kungiyar ta kafa ita ce ta shiga tsakani a yakin basasar kasar chadi daga shekarar 1981 zuwa 1982 mafi yawa daga cikin sojojin da suka yi aiki a ƙarƙashin wannan runduna sun fito ne daga ƙasashen najeriya senegal da kuma zayir a shekarar 1969 ƙasashe mambobi a ƙungiyar ta haɗa kan ƙasashen afirka sun samar da yarjejeniyar 'yanci da kare hakokin 'yan gudun hijira ta afirka wannan kuwa bayan lura da yadda kasashe da dama a nahiyar suke kau da kai dangane da matsalolin 'yan gudun hijira waɗanda yaƙi ko kuma wasu bala'o'i suka tilastawa ficewa daga kasashe ko kuma garuruwansu na asali da yake muna magana ne kan mahimman ayyuka da kungiyar hada kan kasashen afirka ta aiwatar a cikin shekaru na wanzuwarta yana da kyau mu yi dan yi tsokaci tsokaci dangane da kwamitocin bincike da kungiyar ta sha kafawa domin binciko mata wasu bayanai ko ƙarin haske dangane da wani lamari da ya faru a wata ƙasa ta nahiyar ɗaya daga cikin irin waɗannan kwamitocin kuwa ne wanda ya binciki kisan ƙare dangin da aka yi a ƙasar ruwanda to sai dai ƙungiyoyi da kuma mutane ɗaiɗaiku da dama ne ke kallon binciken da ƙungiyar ta gudanar a matsayin ihu bayan hari Allah ya Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka mu so juna da mun haɗa kanmu Afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka. Ko shaka babu OAU ko kuma OEA ƙungiya ce da ta yi ƙoƙarin samar da yarjejeniyoyi da dama da suka shafi haɗin kai da kuma samar da ci gaba a cikin kasashen afirka to amma akwai wasu yarjejeniyoyi kamar yarjejeniyar bamako wacce ta haramta shigowa da shara mai guba ko kuma dangwalon masana'antu a cikin nahiyar waɗanda a zahiri har yanzu sun kasa yin tasiri domin amfanin jama'ar nahiyar kasashen afirka goma sha ɗaya ne dai suka halarci wani taro a birnin bamako na ƙasar mali a watan janairun shekara ta 1991 inda suka cimma jituwa dangane da wani daftari da ya tanadi kirkiro wannan yarjejeniya wace ta soma aiki a shekarar 1998 shirya taron na birnin bamako ya biyo bayan zubar da dongolan shara mai guba ne da wani kamfanin kasar italiya mai suna ecomar and jelly wax ya yi a tarayyar nigeria a shekara ta 1987 lamarin da ya matukar tayar da hankulan gwamnatin kasar da kuma sauran kasashen nahiyar akwai yarjejeniyoyi da dama da kungiyar ta kan kasashen afirka ta samar a tsakanin kasashe mambobinta kuma har aka rusa ta kungiyar ta ci gaba da gabatarwa kasashe mambobinta da wasu yarjejeniyoyi ko kuma shawarwari na kasa da kasa domin neman samun amincewarsu ko kuma rattaba hannu a kansu to masu saurare wannan kenan a matsayin babi na biyu kuma na ƙarshe da za mu iya kawo muku game da kungiyar ta haɗa kan kasashen afirka oau ko kuma oea wacce ta cika shekaru 59 da kafuwarta a ranar 25 ga watan mayun da ya shuɗe kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka da na shirya na kuma gabatar da ashirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu maryam musulunci ta iran ina muku fata alkhairi ni ne malam nasirun annabi to dangance da ra'ayin da zan bada akan tantance in takara da jam'iyyar apc take yi allah sa a samu tatacce garantin shugaban da za a tsaida a jam'iyyar apc mai albarka eh, a 'yan takarar shugaban ƙasa kenan allah sa da ya dace wanda zai riƙe najeriya da gaskiya Allah ya sabon arziki da sabon ci gaba da zaman lafiya da taimakon matasa da lafiya da inganta tsaro Assalamu alaikum BOH Hausa jamhuriyar Musulunci Hiran mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar wala waye Tsiriya. Muna godiya da kuke ba mu dama muke tofa albarkacin bakin mu. Yau na fito in yi jinjina ne da sojojin ƙasa ta na jamhuriyar Nijar akan salon yakin da suke yi da 'yan ta'adda. Sai in ce Allah ya taimake su, Allah ya ba su nasara ya kiyaye su ya kiyaye ƙasa ta jamhuriyar Nijar ya kiyaye ƙasashen mu na Afirka da ƙasashen musulmi gaba ɗaya. Dole dole shugabannin kasashenmu na afirka kowance na ƙasa ta nazar a ba sojoji kayan aiki masu inganci domin yaƙi da 'yan ta'adda duk da 'yan ta'adda suna barazana ga manoma to dole ne sojoji ku kara zaƙa ƙuriya domin ku ba al'ummar talakawa manoma tsaro da natsuwa domin su samu aikin daji mai tunkaruwa a sai in ce kuma ina ma shugaban ƙasa ta jamhuriyar nijar muhammad bazum jinjina irin haɗin kan da yake ba sojoji assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya da ta afirka yau tsokacin da nake son in yi bisa jihar mu ta agadas bisa alherin da muka samu na kyautata ruwan sha kamfanin gidan ruwa ya ɗauki alkawali dama ko wani proje na na afara in ya samu nan dai kilomitar da agadas ne ruwa za su wadata to alhamdulillahi a cikin sati biyu mun samu jihar agadas ta samu ruwan sha cikin kwana famfunan gabi tubarakallah a raga da su ruwa ko ina sun wadata famfunan da suka yi kwana biyu kwana uku ma ba ruwa akwai abin da suka yi wata guda amma daga dan kwanan ga biyu tubarakallah da aka gyara komi ya wadata shine muke kira ga gidan ruwa da wa'anda suka sa bakin su da gudunmawa wannan abu ya wadata muna kira ubangiji Allah ya saka musu da alheri kuma ubangiji Allah ya kara arziki wannan gidan ruwa muna jinjina musu kwarai tsoron gidan wuta su ma muna godiya gare su saboda su ma suna bisa wani shance wanda in Allah da ya kare kare matsalar wuta za ta rage yawa a nan jihar agadis mai muku magana alkasun baba liman har daga jihar agadis salamu alaikum assalamu alaikum da radio jamhuriyar musulunci ta iran yau na shigo wannan gida ne domin ku bani dama na kira ga kamfanin wutar lantarki na jigawa to da allah ya kamata kamfanin wannan wuta ya sani fa ba ma shan wuta kuma amma a jami'ansu na masu karɓar kuɗin wuta kullum suna takura mana da karɓar kuɗin wuta ko in duk wata suna takura mana to ya kamata shugabannin jihar jiga idan kun sani ku magance lamarin idan kuma ba ku sani ba ku sani ya kamata ku gyara ku yi kokari ku gyara wannan wuta ta dawo inda kuke ba mu ita a domin tun azumi mu da mu sha wuta ta yini sai dai da an kawo ta minti biyar shida bakwai ko sha biyar an ɗauke ta to wannan gaskiya a kuma kuɗin da kuke ci kuke karɓa na mutane ba tare da kun ba su wuta ta adadin kuɗin su ba to haramun suna na gwani lawan game Gamadan na kira ku daga nan kurar jihar Kanan Dabo kuma cikin garin Gamadan Tewan unguwar Ciroma fatan za ku tashi lafiya. Tokar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullah radio musulunci ta iran mai magana ya kuba mai aski da raka a jihar da magaram ina so kuma dama zan tofa baki na akan iyayen da suka je suka wa wata malama duka hakan sam sam bai dace ba domin malamin da yake tarbiyyantar da yaranka ilimin boko na zamani bai kamata ba ce ka kana dukan shi ya kamata a ce an mutunta shi an ba shi haƙƙin shi ana mu'amala da shi mai kyau gaskiya hakan bai dace ba mai magana ya kuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya pia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu hausa sunana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar niger to ni ra'ayina shine a yau gashi guguwar siyasa tana tashi a kasashenmu na afirka musamman ma tarayyar najeriya sai dai mu fata allah ubangiji ya sa a yi wannan zaɓe lahiya a ƙare shi lahiya ina kira ga kuma matasanmu su yi hankali su zaɓi wanda ya kamata a zaɓi cancanta shine zai kamo kwanciyar hankali a cikin ƙasa matasanmu na afirka ya kamata wanda ake yi don su su sani don su ake yi a kawo kwanciyar hankali kuma a yi zaɓe lahiya a ƙare shi lahiya mai magana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar niger biyu ya tashi lahiya Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka da farko dai suna na Lawa Alhaji Abbali daga Agadas jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau akan taron da shugabannin Afirka suka yi akan me ke haddasa yawan juyin mulki. To wannan ai ba sai sun tafi nema wani huri ba su ma sun san abubuwan da ke haddasawa. Eh, abin da dai rage kiyayewa in sun kiyaye ba za ka yi mulkin ka lafiya ka kare ba wanda zai ma wata barazana. Amma idan ka saba ko ka sa son rai ciki to kai da kanka alaka da abin da baki don haka ubangiji allah ya ba da ikon gyarawa abubuwan da ke haddasa juyin mulki da farko dai akwai ɗoki ɗora akwai gallaza zama 'yan ƙasa mutanen nan su suka sha wuya suka hau daga sannan ka ɗauke su ba bakin komai ba ka yi ta abin da ranka ke so yana haddasa juyin mulki ta buƙatun ƙasashen turai akan buƙatun 'yan ƙasar ka. to ya shi ma yana haddasa juyin mulki kamar da yadda muke gani ƙasashe da dama assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan borno mai na jamhuriyar nijar zan so ku ba ni dama in bayyana ra'ayi na dangance da wani abu na tirda allah wade da wasu suka ɗau doka a hannunsu akan malaman makaranta a jihar maradi hakika hakan bai dace ba abin da yaro ya yi ya zo ya gaya muku kuma kun je kun ɗau doka a hannun to wannan ba shi ne mafita ga harkar ilimin ƙasar mu nijar domin malaman makaranta suke da iko akan yaro inda a makaranta ce kenan bai kamata ba a ce kun je kun ɗau doka a hannunku saboda wannan malaman su ne suke koyawa iliyan karatu wanda zai kasance an huda musu jahilci a kai zuwa gaba ku za ku amfana da ilimin nasu iyayen yara bai kamata ba ya kamata a rika kiyayewa na gode ku tashi la mai magana isu ne maɗatai da magaram jamfure nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi la. Assalamu alaikum Radio Hausa hiran kuna tare da shi ta zayar daga nan a gadas jamhuriyar Nijar. Ina so a bani dama in yi tsokaci dangance da rikicin da ya wakana tsakanin ɗaliba da malama a nan birnin mara har ya jawo yajin aiki da suka yi to duba da cewa wanga lokaci ne na yaro ka haife shi ne ba ka haifi halin shi ba kenan in ana taɓa rawu abu ta mabi sau kenan ya kamata su da kansu malamai su san kalaman da za su rika furtawa dangance da ɗalibansu saboda bai kamata wata kalama kana furta ta gaban ɗalibinka saboda gudun martani saboda yanzu yara kowace magana ka yi ta yanzu ne suke maida maka martani kanta to ubangiji dai Allah ya sanya sanya a fahimci juna a tashi lafiya radio hiran. To da wannan ne kuma zan jalin zamu shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Tuwan sai shiri na gaba shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro mu da warhaka. Barka Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku isoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanar na shahid Atulai Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Matmawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun kammala magana dangane da hijirar farko zuwa kasar habasha inda sarki najashi ya buƙaci jafar da abi talib salam da tawagarsa su ci gaba da zama a kasar habasha bayan da ya ji ayon alkur'ani mai girma daga suratul maryam a wajensa ya kuma mayar wa kyaututtukan su suka koma gida rai a ɓace don sun kasa samun nasara a bukatan su na dawo da musulmi da suka yi hijira zuwa ƙasar habasha a yau za mu ɗora kan sirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da muke ciki dangane da isra'i da kuma miraji wanda ya auku a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yake makka kafin hijira isra'i da miraji dai su ne tafiyan dare da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi daga makka zuwa masallacin al'aksa cikin dare daga can allah ta'ala ya yi sama da shi inda ya nuna masa ayoyinsa a cikin sammai a cikin daren sannan ya sake dawo da shi baitul muqaddasi sannan ya sake mai da shi makka a cikin alkur'ani mai girma dai allah ta'ala ya ware sura guda a cikin alkur'ani mai girma mai suna isra inda ya bude surar da batun wannan tafiyar ta dare wacce manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya ga ayin allah inda yake cewa Sarki ya tabbata ga wanda ya yi tafiyan dare da bawansa da dare daga masallaci mai alfarma zuwa masallaci mafi nisa wanda muka sanya albarka a gefensa domin mu nuna masa daga ayoyinmu lalle ne shi shi ne mai ji mai gani cikin suratul isra aya ta ɗaya sai dai malamin tarihi sun yi saɓani kan isra'i da mirajin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam shin ya yi shi ne da cikinsa da ruhinsa ko kuma ruhinsa kawai kamar mafarki abin da yake mashahuri kuma ya fi kama hankali shine ya yi su ne da jikinsa da kuma ruhinsa kamar yadda an alkur'ani mai girma su ma suka karfafa hakan don idan da ya yi su ne da ruhinsa wato kamar mafarki ko kuma kashafi to da shawa ba su karyata shi ba tunda kowa yana iya yin mafarki ya ga cewa ya je wani wuri amma a mafarki amma a lokacin da ya ce masu ya yi tafiya da jikinsa ne suka musanta hakan tunda wannan tafiyar mu'jiza ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin har zuwa yanzu da muke magana a kansa har ila yau Allah ta'ala ya kawo batun Isra'i da Miraji a cikin suratul Najm inda yake cewa kuma lalle ya gan shi hakikatan a wani lokacin saukarsa a wurin da magaryar tukewa take a inda taken nan ne aljannar makoma take lokacin da abin da yake rufe magaryar tukewa ya rufe ta ganinsa bai karkata ba kuma bai ƙetare haddi ba lallai tabbas annabinku ya ga wa'anda suka fi girma daga ayoyin ubangijinsa cikin suratun na jama'a ta goma sha uku zuwa goma sha takwas malaman tafsirin alkur'ani mai girma dai sun tabbatar da cewa wannan ayoyin alkur'ani mai girma suna nuni da cewa ai isra'i da miraji wanda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi da jikinsa da ruhinsa ba da ruhinsa kawai ba wannan lamarin ya shahara a cikin musulmi ta yadda muna iya cewa ya zama tawaturi al'amarin isra'i da miraji dai bai takaita ga musulmi kadai ba a cikin kiristoci ma akwai labarai da dama da suka yi magana mai kama da wannan dangane da annabi isa salam inda ya zo a cikin linjilan yohana babi na goma sha ɗaya sannan a markus kuma babi na ashirin da hudu kan cewa a lokacin da aka gice ya ci wato annabi isa alaihissalam aka bizne shi sai ya sake tashi a rana na uku sannan ya rayu cikin mutane na tsawon kwanaki arba'in sannan aka yi sama da shi wato aka yi mai raji da shi sai dai alkur'ani mai girma ya musanta cewa an kashe shi ko an gicciye shi tun farko sai dai an kama wani ne maimakon shi aka yi masa hakan sai su kiristoci suna ganin kamar an gice shi isra'i da miraji dai an yi shi ne a cikin marhaloli biyu tafiya daga masallacin harami na makka zuwa masallacin al'aksa da ke kasar falastinu da aka mamaye tare da abin hawa na musamman wanda allah ta'ala ya tanadar masa wanda ake kira buraka wanda kamar yadda ya zo a cikin ayoyi na farko cikin suratul isra suka tabbatar a cikin wasu ruwayoyin an bayyana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yada zango a madina a lokacin yana tare da mala'ika jibrilu inda ya yi sallah suka wuce sannan a lokacin da ya isa baitul muqaddasi a ƙasar falastinu a nan ma ya yi sallah da annabawa da suka gabace shi wanda suka hada da isa da musa ibrahim salam da sauransu a sannan ne ya fara mi'raji zuwa sama a kowace sama da ya je akan nuna masa ayon allah ta'ala da suke cikinsa kafin su wuce manzan allah sallallahu alaihi wa yakan yi amfani da ayoyin da allah ta'ala ya nuna masa a isra'i da mi'raji don tarbiyyantar da sahabansa a wasu lokutan yakan bayyana masu abin da ya gani sarahatan a tafiyar tasa ta isra'i da miraji sannan a wasu lokutan kuma yakan yi masu kinaya ne to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin na sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to yanzu kuma ga shirin nan na shiriyar alkur'ani الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratu zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya

دسونا ألا ما رحم ما أفمن حق عليه كلمة العذاب ينزوان كلمة العذاب تتبت أكنسا كذا كأي شريط أفأنت 中户。 sannan ya fitar da shukoki masu launi iri-iri da shi sannan ya bushe sai ka gan shi fatsi-fatsi sannan ya mayar da shi dudugagge a game da wancan lalle akwai wa'azi ga ma'abota hankula. To, anan kuma sai Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a waɗannan ayoyi da muka saurara ubangiji sai yake farawa da yin wani abu wanda duk wani mai tunani idan ya dubi wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa zai ga cewa ashe akwai waɗansu mutanen da Allah ta'ala ya riga ya tabbatar da azaba a kansu waɗannan waɗanda Allah ta'ala ya tabbatar da azaba a kansu to yaya za a yi a iya fito da su daga cikin wani azaba ɗin shine yake cewa afaman wajabat alaihi kalimatul azab wato shine maganar da Allah ta'ala yake cewa afaman haqqa alaihi kalimatul azab wato shin kana gani ya kai Muhammadu manzanmu da muka aiko ka zuwa ga al'umma waɗannan mutane ko kuma wani wanda kalmar azaba ta tabbata a kansa kalmar azaba shine kamar inda Allah ta'ala yake faɗa yake ainihin gaya wa iblis ko kuma irin abin da ainihin yake nusar da iblis a lokacin da ya yi mujadala dangane da abin da Allah ya umarci shi ya ƙi to shi Allah ta'ala ya gawa iblis cewa la'amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in bayan wani mujala dala da yi da ubangiji subhanahu ta'ala shi iblis wannan ainihin ta zo a cikin suratu sad aya ta 85 inda Allah ta'ala yi wannan nuni cewa to kai iblis lalle zan cika wata jahannama da kai da kuma duk wanda ya bi ka baki ɗayan ku to irin wannan yake cewa da shi yanzu wanda wannan kalma ta azaba ta tabbata a kansa to kai ya muhammadu manzonmu za ka iya fitar da shi daga cikin wannan wuta za ka iya cetonsa ka cire shi ne daga wannan wuta ɗin da tabbas ya shige ta wato kenan anan a fili yake da shi iblis da duk wanda ya bi iblis akan tafarkin shaidanci to Allah ta'ala ya tabbatar da cewa sai ya sa su a cikin wutar jahannama to Allah ta'ala domin ya togaciya sai ke cewa amma waɗannan waɗanda suka yi takwa suka ji tsoron ubangijinsu suka kuma lallai tabbatar cewa ranar lahira tabbas ce gaskiya ce suka yi imani da Allah suka ji tsoron ubangiji suka ji tsoron shiga wuta to ubangiji wa ta'ala yake cewa a ranar lahira suna da wasu wurare maɗaukaka da zai sa su a ciki waɗannan gurare maɗaukaka da zai sa su a ciki gurare ne waɗanda ba za a iya siffanta su ba a can saman su ma akwai wasu kuma wuraren su ma maɗaukaka a kansu waɗanda suke ginannu kuma duk gaba ɗaya suna cikinsu a ƙarƙashin waɗannan gurare da Allah ta'ala ya tanadar wa waɗannan waɗanda zai sa a ciki to ƙarƙashinsa kuma akwai ƙoramai da suke gudana a kansu suna tafiya da ruwa wanda suke za a iya sha waɗansu malamai suka ce ba ma ruwa kaɗai ba abubuwan sha ne kala-kala da Allah ta'ala nau'i nau'i nau'i na abubuwan sha da Allah ta'ala ya tanada wannan kuma wa'adin Allah ne alkawari ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda alkawari ne na gaskiya shi ko Ubangiji baya saba alkawarinsa an sami wani hadisi daga Imam Sadiq alaihi salam yake cewa lallai 'yan aljanna wannan hadisin ya mazo daga Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wanda su kansu imamai kamar shi imam sadiq din a wajen manzo yake karɓo su wannan hadisai duk wani hadisi da ya zo daga wani imami asalin hadisin daga manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa lalle su ahalin janna wato yan aljanna ana kallon su wato daga nesa ake kallon su wato ana kallon ɗakunansu da guraren da Allah ya tanada musu gine-ginensu inda suke ciki ana kallon su daga kai ka ce kamar yadda yanzu a duniyar nan muke daga kai muna kallon taurari to haka ake kallon gidajen 'yan aljanna a can sama shine wannan za gani wato ɗauki wani abu ne na Allah ta'ala da yake sanyawa akan ɗaukaka wannan daraja ta ɗaukaka akan waccan waccan ta ɗaukaka akan waccan ɗaukakar kuma ya dangane da irin aikin da mutum ya yi a duniya da kuma irin matsayin da Allah ta'ala ya ba wa kowanne shine abin da Allah yake ainihin nusar mana dangane da wannan to shine wannan hadisin yake cewa za a gansu sai ka ga kamar wannan daga sasannin sama wannan bangaren gabashi daga kuma wancan bangaren yammaci haka za a gani kowanne wato ya kasance tsakanin wannan da kuma wancan faɗinsu kamar gabashin duniya da kuma yammacin duniya haka zaga faɗin wancan da wancan daga nesa ana kallo su kai ka ce kamar yadda muke kallon taurari yanzu daga ƙasa inda muke gano to an ce da manzo ya wannan maganan sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai sahabbansa suka ce ya rasulallah lallai irin waɗannan gurare da kake mana bayanin su lalle gurare ne na annabawa amma ba wanda zai shige su in ba su annabawan ba sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa haka ne kuma na rantse da wanda raina ke hannunsa akwai mutane mazaje waɗanda suke imani da Allah suka wato gasganta mursalan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko su ma suna cikin irin wannan gurare din masha Allah wato kenan wani alkawari ne na ubangiji wa ta'ala da yayi waɗanda suka yi imani suka yi kuma aiki na gari dangane da wannan gurare kamar inda manzo yi sahabbansa bayani to bayan wannan sai ubangiji subhanahu ta'ala ya buga misali dangane da al'amura na tashin alkiyama ya karkato yake cewa shin ba kwa gani ne inda ubangiji yake saukar da ruwa daga sama wannan ruwa wanda yake ruwan daɗi wanda gashi nan kowaye in ana ruwan nan ka ɗauka za ka ji ka sha shi ruwan daɗi ba ruwan zartsi ba amma daga sama ya sauko ubangiji ne ya sauko da shi sannan yake tafiyar da wannan ruwa ɗin ya shiga cikin wato kamar rijiyoyi ko kuma cikin ƙoramai ko cikin koguna kaga ruwan nan ya shiga a cikin ƙasa ma ya shiga ko ina ta ina kamar yadda jijiya ta jikin ɗan adam jini ke gudana ya shiga nan ya shiga wannan sako ya shiga wannan saƙo ya shiga ka ya shiga kafofi ya shiga hannaye ya shiga ciki ya shiga kowane ɓangare na ɗan adam haka Allah ta'ala in ya sauko da ruwa ruwa yake shiga gurare daban-daban har zuwa gurin da Allah ta'ala yake so ruwan nan ya zama ko ina ka shiga rijiya ne ƙoramai ne to daga nan kuma ubangiji subhanahu wata'ala sai ya fito da tsirrai da wannan ruwa din tsirrai masu launi daban-daban masu shakali daban-daban kaga wannan gashi yayi tsiro ne wannan ka gan shi ayaba ce wannan lemo ne wannan kuma masara ce wannan gashi nan abubuwa gero ne wane ne abubuwa wake ne duk da wannan ruwan da Allah ta'ala ya sauko da shi daga sama Allah subhanahu wa ta'ala yake fito da waɗannan 'ya'yan marmari da kuma ainihin tsirrai daban-daban to bayan wani lokaci kuma waɗannan abubuwan da Allah yake fitowa da su musamman ƴaƴan marmari zaga cewa ruwa guda ɗaya ne Allah ya sako da shi daga sama amma kowanne ka ɗauka kasa a baki zaka shi sa daban wannan mai bauri wannan mai zaƙi wannan mai tsami amma da ruwa ɗaya Allah ya shayar da wannan tsirrai ɗin baki ɗaya wannan kaɗai ya isi mutum wani mu'ujiza wani ishara akan ubangiji subhanahu ta'ala mai iko ne akan duk abin da yake so ya aiwatar a rayuwa to bayan wannan lokaci sai kuma an ga cewa ruwa ya sauko tsorre sun zama kora fatau sun zama koraye to bayan wani lokaci sai kuma a ga cewa duk wannan koren launin ya tafi sun koma sun yi fatsi-fatsi bayan wani lokaci kenan sun zama sun kakkarye kamar ba su ne suka zama koraye a jiya ba to wannan abun da mutum yake gani lallai akwai aya lallai ayoyi ne a ciki ga ma'abota hankula wanda take koyar muna take nuna mana da cewa ashe rayuwar duniya ba komai ba ce kamar yadda wannan ruwa ya sauko tsirrai suka fito suka koraye bayan wani lokaci suka koma fatsi-fatsi suka zama sun duddige kamar ma ba su kasance ajiya sun wanzu ba to haka ma rayuwar duniya take nan da nan za ka ga cewa rayuwar ta zo ta wa ɗan adam ka ji daɗin ka rayu shekaru masu yawa amma ana nan sai ka ga kamar ma baka rayu a duniya ba amma manta da mutum ya zo mutum kamar babu shi ya mutu duk abin da ya mallaka babu in gida ne babu in wani abu ne motocin da ya samu ne wane ne duk abin da ya mallaka sai kuma ya neme su ya rasa to wannan shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mana domin mu tabbatar da rububiya dinsa da kuma lallai shine mudabbir wanda yake tafi da komai na wannan duniya da muke ciki subhanahu wa ta'ala. to don ma kawo ƙarshen shirin nan baki da amma da kimar sauran ɗan lokaci kaɗan za mu duba wasu daga cikin labaran da aka saurara. Iran ta yi kakkautar suka ga kalaman da ta danganta da marasa hujja da nuna bangaranci na kasashen Faransa da kuma Jamus dangane da kame wasu jiragen ruwan dakon mai na girka guda biyu da Iran ɗin ta yi da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Sa'id zade ya ce irin wannan shiga sharo ba shanu da kasashen na Faransa da kuma Jamus ke yi abin Allah wadai ne. duba da cewa babu wani abu da suka ce a lokacin da kasar ta girka bisa umarnin amurka ta kwace wasu jiragen ruwan na dakon mai na iran hatib zade ya bayyana cewa jiragen ruwan na girka sun keta dokokin zirga-zirga ne na ruwa kuma shari'a na aikinta irin wannan tsoma bakin da bai dace ba a cikin tsarin shari'a na kasarmu ba zai taimaka wajen warware matsalolin ba in ji shi kasashen na jamus da kuma faransa dai ta hanyar ma'aikatun harkokin wajen su sun yi allah wadai da kame jiragen dakon mai na kasar girka da iran din ta yi da cewa ya saba wa dokokin kasa da kasa tare da yin kira ga iran da ta gaggauta sakin jiragen shugaba Macky Sall na Senegal kana kuma shugaban kungiyar tarar Afirka a wannan karo zai ziyarci kasar Rasha a wannan Alhamis yayin ziyarar tasa mustasal. zai kasance tare da shugaban kwamitin kungiyar tarar afirka musa faki muhammad a watan da ya gabata ne yayin ganawa da shugaban gwamnatin jamus a birnin dakar shugaban na senegal ya bayyana cewa zai ziyarci kasashen rasha da kuma ukraine a wani mataki na karfafa wa shirin tattaunawa ta kawo ƙarshen rikicin kasashen da tuni ya fara tasiri ga nahiyar afirka ko da yake ba a bayyana takamaimai iran da zai ziyarci ukraine ba amma a watan jiya shugaba volodymyr zelensky na ukraine ya nemi tattaunawa da shugabannin kasashen afirka kasashen rasha da kuma bahrain sun da bukatar warware rikicin kasar siriya ta hanyar siyasa da diplomasiya ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya ce kasarsa da bahrain suna da ra'ayi ɗaya akan bukatar samar da mafita ta fuskar siyasa da diplomasiya a matsayin hanya ɗaya tilo da za a iya daidaita rikicin kasar siriya a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da takwaransa na bahrain abdullatifa bin rashid al a manama lavrov ya bayyana cewa kasashen biyu suna da matsaya guda wajen warware rikicin kasar siriya ta hanyar siyasa babban jami'in diplomasiyar na rasha ya ce wani tattauna rikicin siriya da kuma bukatar bin hanyar siyasa to da zamu karkare sai Allah ya kai mu gobe zaje mu dauke da shirin kafin lokacin mutum kwa da kwanakin ku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya